أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu in uwan musulmi muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya amince da ita da fata mu samu kyakkyawar fahimta da dacewa a cikin wannan darussa namu da wannan rayuwa tamu da kuma ranar gobe lahira bi iznihi ta'ala in uwan musulmi mun zo cikin bahasi wanda yake nuna mamu matsayi da baiwa wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi ma masu imani inda muka ce Allah subhanahu wata'ala asalin halitta kamar yadda muka sani ya yi ta ne kan alkhairi ba ya nihin shari ga kowa kusan ma in so na Allah ne so yake kowa ya shiga aljanna amma saboda kamar da muka ce asalin abin da ya jawo Allah subhanahu wata'ala har ya bar damar da ta faru na hitowar annabi Adam daga aljanna zuwa wannan duniya ɗin akwai abubuwa da dama cikin wannan al'amari za mu ishara kaɗan daga cikin wasu saboda mutum ya gane kar mutum zai tambaya cewa to dan mi Allah ya sauko da mu kaza kaza gashi nan da sauransu alhali da ba a yi haka nan ba da duk muna yin aljanna aka bar iblis yayi wa dare kakan namu me yasa akwai hikimomi da dama a ciki na daidai wannan halitta ta mutum mu sani akwai hikima da ƙudura da izza ta Allah a cikin halittar mutum kai ba ma halittar mutum ba da halittu da wannan rayuwa da Allah yi akwai abubuwan mamaki cike da ita wanda inda can ba mu ganewa mu yanzu muna ganewa ilimi da muka kai gare shi hikimai halitta ta mutum wadda ke da kwai wadda ta hanyarta me mutum ba yi wannan abubuwa da muna cikin aljanna mun neme su yanzu duk lokacin da mutum yake cikin jin daɗi yana iya tashi ya yi wani abu da mu san kwakwalwar da Allah ya mun ba da ba mu san ba hikimomin da Allah ya a cikin jikinmu ba da ba mu san matsayin mutum a wurin Allah ba ba mu sanin mu kan ba mu sanin matsayin mu a wurin Allah da ba mu hito daga aljanna ba muke cikin rayuwar duniya da dama abubuwa ba mu iya gane su amma zuwa mu duniya ka dauka cewa a'a duk wannan ya jawo matsala ai da yawa yanzu su shiga cikin wuta to wannan daman zaɓin su ne kuma daman shi ma Allah yana son ya nuna mu cewa akwai waɗanda ko da ya sa su shi yasa aka ce da ƙarshe duk Allah zai sa mutane aljanna akwai wannan magana wanda mun taɓa ishara kanta cewa duk a ƙarshe Allah zai samu cikin aljanna amma mu sani kar mu yi abin da Allah sai ya koɗa mu a cikin wuta saboda daman asalin abin da yake son mu aljanna amma zaɓin mu ne kenan ba laihin shi bane zaɓin mu ne zaɓin annabi adam ne Allah ya guda mashi tun nan cewa umarni kaɗai guda ne ya bashi amma ya saba umarnin guda wanda dalilin wannan abin ya haɗo duniyar da umarni ya yawa i ya yawa da bari ya yawa kun gani kenan akwai hikimomi da dama Allah ne subhanahu wata'ala yi san yasa wannan abubuwan suka faru mu asalin ba wannan maudu'in muke ciki ba da za mu kawo misalsalai da dama wanda mutane za su gane cewa Allah a cikin wannan al'amarin kusan ma kyauta ce ita ma da baiwa na bambancewa tsakanin na kwarai da na banza amma asalin kudura ta Allah in mutum ya fahimci tauhidi na Allah ya fahimci ƙudura ta Allah da izza ta Allah da irada ta Allah subhanahu ta'ala. Allah bai nihin sharri ga mutane ko kaɗan ko a wannan duniya ɗaya na gwada mamu da dama mutane zai ta ba su dama cewa kan su yi abin da bai da kyau amma za su yi zaɓin su ne kuma Allah bai sai matsa mamu ya bar mu ne mu yi abin da muke so saboda haka nan kenan musamman ɓangaren takwin na halitta halittar mutane Allah subhanahu ta'ala cikin halittar nan akwai abubuwan da ya yi wanda ya samu mu zaɓin shi ne akwai abubuwan da ya bar mu zaɓin mu ne amma duk abin da yake na kwarai shine ne mu ka ɗauka cewa halittar kace a wani gari kake a wani ƙasa kake wani irin jinsi ne kai duk in ka duba inda za ka sa hankalinka fiyayyen zaɓi ne Allah ya maka haka nan shari'o'i da Allah subhanahu ta'ala ya kawo ba ya nihin ko alama azaba gare mu yana nihin sauƙi ne gare mu alkhairin da ke cikin shari'a ya yi mu yi tunanin wacewa yana muna namu ko kuma yana azabtar da mu ne cikin wannan shari'a ma'ana yin shari'a ba wahala ba ne wanda za ka iya cewa ai Allah bai san mu saboda haka nan kenan dangane da abin da ya shahi wannan shi ya sama don kuma ya san umarnin da ya ta bamu a wannan duniya ɗin sun yawa mu yi kar mu yi shi yasa ya mu tanadi duk da dai kai ya samu cikin wuta har baiwa ya mamu na cewa wanda duk ya aikata aikin alkhairi zan saka mashi hiye da wannan amma wanda duk ya aikin sharri kawai wannan aikin sharrin yadda yake haka na za a saka mai shi me Allah subhanahu wata'ala wanda duk suka aikata ayyukan kwarai wanda duk ya aikata ayyukan kwarai to Allah zai saka mai da hiye da wannan amma wanda duk ya aikata aiki na banza to ba a saka ma waɗanda suka aikata ayyukan banza sai mi sai abin da suka aikata ku ji da kyau man ja'a hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun kai wani wuri ma yana cewa in muka duba kenan cikin suratul an'am yana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha sai dai bada misalin cewa linkin wannan abin goma wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la Allah ya ce wanda kuma suka zo da ayyukan banza na banza to Allah zai saka musu kawai da irin wannan aikin na banza wanda suka zo da shi kenan a takaice muna sanin cewa Allah subhanahu wata'ala lalle lalle yana son alkhairi gare mu duk da ya kama wannan duniya din amma da sirri da da kuma ilimi akwai abin da yasa ya kawo mu cikin wannan duniya din suna da dama wanda wannan darasi mu kan kanmu mutane ba mu iya gane duka hakikanin abin da yasa to kuma ko da ma mun gane in muka zo wannan darasi ba zai bada ba balantana ma Allah subhanahu wataala shine yafi sanin hakikanin abin da yasa ya zo da mu a wannan duniya din bayan wannan duk ya ƙara tausaya mu Allah subhanahu wataala me yake cewa akwai kuma gafarta zunubai gafarta zunubai manya ta hanyar tuba akwai kuma gafarta zunubai ƙanana wanda ba ma sai ka tuba ba in dai har ka nisanci manyan zunubai to ƙananan zunubai Allah ya ce za a karkare maka su ku duba irin wannan baiwa ɗin kai dai ka dage kar ka aikata manyan zunubai kar ka aikata zunubal kabira in ka nisanci wannan manyan zunuban to ƙanana Allah zai gafarta maka kun ban da wannan ma Allah yana taimakon mu ku duba hatta mala'iku suna neman mu gafara masu neman ilimi aka ce duk lokacin da suka yi tuza ta neman ilimi mala'iku suna neman masa gafara shi yasa in sun mutu sun mutu yan aljanna haka da sauran mutane akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ke cewa alladhina yahmiluna arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna wa yastaghfirun ku duba suna neman gafara mala'iku waɗannan wanda suke ɗauka al'arshi da wanda ke kewayenta suna yin tasbihi sannan suna imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan shi kenan a'a suna istighfari suna neman tuba ga suwa suke neman tuba suna neman tuba lilladina amanu lilladina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma ya Allah suna roƙo gare shi suna cewa Allah ka gafarta mu wannan wanda suka imani da gare ka saboda kai mi Allah kai rahamarka ta game komai ta game komai shi sa Allah ke cewa faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim suna ci gaba da addu'a mala'iku suna yin mu addu'a malam me kake tsammani kenan in dai har muka kiyaye manya-manyan zanubai gafarta ƙananan zunubai Allah zai mamu mala'iku kuma suna ta neman mu istighfari bayan Allah su ma na kware suna ta istighfari musamman in sun tashi tsakiyar dare suna ta addu'a ga muminai da muminai mata da muminai maza annabawa ma sun yi ta wannan addu'o'in annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin ya kasance yana yawan addu'a ga muminai gaba ɗaya Allah subhanahu ta’ala ya gafarta mamu yana ta wannan aiki to me kake tsammani ka kenan duk Allah yana son gaba ɗayan mu shiga cikin aljanna amma mu shiga cikinta tare da cewa mun san mutuncinta saboda haka nan ma shi yasa ke cewa yanzu gashi na cikin duniya ba ba muna gani ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa wata amsa kenan wadda mutane ya kamata su lura da ita wanda mutum ya yi tambaya ce to dan me Allah ya sauko mu cikin duniya gashi dan mu sha wahala karshen ta tana yawa ba za mu shiga aljanna ba wuta za mu shiga ka gani kenan Allah bai kyauta ba Allah yana son mu shiga cikin aljanna ne mun san matsayinta mun san matsayin shi mun san matsayin wannan aljanna din yanzu ashe yaro wanda ya taso gidan iyayen shi ya tarda iyayen shi masu hali masu kuɗi kana samun shi ya san darajar kuɗi da shi da wanda ya nemi kuɗin ya sha wahala ba ɗaya ba ne shi da yawa daga cikinsu wanda in mahaifanshi sun mutu me yake faruwa wannan dukiyar da aka bar musu kamar an bar ma banza za su lalata ta cikin lokaci kaɗan saboda ni saboda ba san daraja ta ba ba su ban ta ba Allah subhanahu wata'ala ba wai yana jin tsoron mu lalata aljanna da ya ban ba ne. yana daga cikin hikima musan matsayin aljannan nan wadda muka shigo cikinta musan kuma matsayin wanda ya halicce mu da ka zo duniya ka san da wani wanda ya halicce ka da baka zo ba kenan kawai ka samu kanka cikin aljanna ka san cewa akwai Allah ma shi sa Allah yake shi ya halicci mutane idan su san shi amma zaman su cikin aljanna yana sa su san shi ba za su san shi ba wannan ita ce hanya mafi sauƙi wanda Allah zai sa mutane su san shi kuma su bauta mishi kuma su samu sakamako mai kyau kuma duk ya kawo hanyoyi masu kyau wanda za su iya samu wannan rahama ɗin sai in su suka ƙi shi zaman Allah ke cewa kowa zai shiga aljanna illa man aba manzo Allah ya ce haka nan yace kowa zai shiga aljanna sai wanda ya ki haske cewa qalu wa mani ya ba ya lalla ta wani ne za a ce mai ga aljanna ya ki shiga shi ne ke cewa to akwai mana wanda duk ya saba mani ya ce fa fa asani a ba wanda duk ya saba mani shi ne wanda ya ki kenan ga aljanna an nuna mai ga nan ya ƙiya amma wanda ya bi ni kuma to shi wannan ne ke san aljanna Allah ya sa mu dace da bin abin da annabi yake so da kuma ƙin abin da annabi yake ƙi wannan shine zai ba mu damar shiga aljanna wannan mu sani haka ne gurin Allah subhanahu wata'ala haka ne abin da yake so kuma ya buɗe hanyoyi da dama ga su nan barjet sai in kai baka sani ba duk wai dan saboda mu shiga aljanna Allah bai kaunar mu shiga cikin wuta na'am yayi alƙawari wanda duk suka saba mishi tunda yayi yayi yayi yayi la'amla na jahannama zan cika gidan jahannam da suwa min aljinnati wan nasi ajma'in Allah ya sa kar mu zamanto daga cikin wanda za a cika gidan wuta da su mu zamanto wanda muke bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalan gidan shi wannan shine zai ba mu babban rabo a wannan duniya inda kuma ran lahira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin